الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، يوزاني درسي نا قريبي لتقص أتكن كراتمو نا عمدة الأحكام نا الشيخ abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi alaih yau 22 ga watan al-muharram hijira ta 447 kuma sha 17 ga watan bakwai shekara ta 2000 da uh, 25 ta miladiya muna cikin kitabun li'an za mu tashi hadisi na biyu hadisan abdullahi bin umar كتاب اللعان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين نعم يتي آه وأنه آه أي عبد الله بن عمر har wa yau dai daga abdullahi bin umar annan rajulan ramam ra'atahu cewa wani mutum ya yi ma matarsa kazafi wato ya tuhumce ta wanta fa min waladiha kuma ya kore ɗanta wato ya kore ɗan nata cewa ba ɗansa ba ne shi ne ma'anar intifa fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. fa’amara kuma rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam fatala ana sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarce su sai suka yi li'ani da junansu shi ne attala'un wato shi ya ita ta yi kama ƙalallahu azzawajal kamar yadda Allah azzawajalla ya faɗa sun maƙaza bilwaladi lil mar'a sannan ya hukunci ga ɗan a danganta shi lil mar'a ga ita matar wa farraqa bainal mutala'inain kuma ya raba tsakanin su waɗannan waɗanda suka yi li'ani ya wato ya ya raba tsakanin su wannan hadisin hadisin shima hadisin Abdullahi bin Umar ne sai dai akwai <clears throat> wajen lafazin wato na'am a wajen lafazin ya kawo lafazin hadisin hadisin malik ne ya ce hadisin abdullahi bin umar daga riwayar nafi ya shahara daga riwayar malik to amma malik ba shi kadai ya kadaita da shi ba daga cikin almajiran ubaidullah nafi bal ubaidullah ibn umar al'umari shi ma ya ruwaito hadisi kuma wannan lafazin sani wannan wannan lafazin sani lafazin ubaidullah kamar yadda zo a cikin bukhari imam, muslim ya ruwaito shi amma ba da wannan lafazin ba da lafazin malik a hadisin ubaidullah din ma lafazin malik shine anna rajulan la'ana imra'atahu anna rajulan la'ana imra'atahu wanta fantafa min waladiha ko kuma wantafa min waladiha wato wani mutum ya yi ma matarsa li'ani kuma ya kore ɗanta ya kore ɗan daga gare shi haka hadisin malik yake anna rajulan La'anam ra'atahu wantafa min waladiha haka riwayar malik take to amma riwayar uh, ubaidullah ita ce anna rajulan uh, rama rama imra'atahu rama imra'atahu akwai bambanci tsakanin biyu na'am bambanci ne wannan muhayyira eh. wannan kuma a lafazin za ku duba wannan cewa wani mutum ya yi ma matarsa ƙazafi ya kora ɗanta wannan kuma wani mutum ya yi ma matarsa li'ani ya kora ɗanta hmm, akwai bambanci tsakani akwai bambanci saboda idan aka ce wani mutum ya yi ma matarsa ƙazafi ya kora ɗanta kaga abu biyu ne ƙazafi ya zo korewar ɗin ya zo ko ba haka ba hmm. amma in aka ce wani mutum ya yi wa matarsa li'ani ya kora ɗanta kaga ba baci ƙazafi ba kora ɗan ya yi ya yi li'ani ya kora ɗan tun da li'ani a to kaga wannan maku dole sai ka yi tawili tun da ai menene me yasa zai yi li'ani a'a kore ɗan shine sababin li'ani saboda aka sai ya zamanto kamar ya faɗi sababin ya faɗi abin da aka yi kafin sababin ya yi li'ani ya kora ɗan maimakon ya ce ya kora ɗan sai suka yi li'ani ko tun da kora ɗan shine sababin li'ani akwai matsala a nan shine idan mutum ya yi ma matarsa ƙazafi amma bai kora ɗan ba bai kora ɗa ba shin idan aka yi wannan a bisa wannan in suka yi li'ani ɗan zai koru a bisa wannan ƙazafin da ya yi ko kuwa shi ƙazafin da ya yi zai ije masa haddi ya kuma wajabta masa haddi in ba ta yi li'ani ba amma batun ɗa batun ɗa zai tabbata gare shi ko ba zai tabbata gare shi ba in za a yi eh, wannan an yi shiru a kansa saboda haka za a iya cewa wannan li'anin da ya yi na ƙazafi zai iya zamantowa ya kai ya zuwa ga ya kora ɗan ko ka dole sai ya sake wani li'anin domin ya kora ɗan eh? mahallin saɓani na malamai malamai sai suke saɓani a kan wannan matsala mm. tun da dai li'ani kamar yadda yake a matsabar malik li'ani fuska uku ne li'ani a ganin zina daga matarsa sababi ne na li'ani ko korewar ciki ko ɗa wannan ɗaya ne ko ya kora cikinta ko ya kora ɗanta na uku ko kuma ya mata ƙazafi kawai ba tare da ya ce ya ga tana zina ba to duk a cikin idan aka yi ba idan ya yi li'ani na ƙazafi ko na ganin zina ɗan zai koru ko ba zai koru ba da wannan li'anin da ya yi na'am to wannan mahallin saɓani ne wannan mahallin saɓani ne za mu ga maganganun da ibn hajar ya kawo da al'ala ibn al-mulaqin akan wannan hadisin na'am na farko wannan hadisin ya tabbatar da abin da ya riga ya gabata na cewar a na hukuncin na cewa shi li'ani wato rantsuwa ne kamar yadda muka rinjayar ko mun jayar da kan cewa li'ani rantsuwa ne ba shaida ba ce to wannan hadisin ya ƙara mana wani hukunci wanda baya cikin hadisin farko shine yin yin li'ani saboda korewar ɗa, ba dan saboda kazat ba dan saboda tuhuma da zina ba kun san wancan akan ya ganta tana zina hmm. wannan kuwa ya halatta a yi li'ani a kan cewar ɗa ba nasa ba ne ya yi li'ani da matarsa akan cewa ɗa ba nasa ba ne wannan dalilin shine riwayar malik da ta zo anna rajulan la'ana imra'atahu wanta famin waladiha ko kaga la'ana din shine hukuncin me sababin hukuncin intifa'i e, wato nafil walad Korewa ta, to wanda yake wannan shine a ɗaya daga cikin abinda wannan hadisi ya kunsa na hukunce-hukunce wanda baya cikin wancan hadisin wanda baya cikin hadisin ibn umar na farko wanda muka karanta a wancan satin to a bisa wannan idan mutum ya yi idan mutum zargin matarsa kawai yayi da zina bai kora ɗan ba da wannan li'anin nasa ɗan zai koru ko ba zai koru ba shi ta ce matsalar da muka yi saɓani a kai zai koru ko ba zai koru ba a wajen imam ahmad a wajen imam ahmad yantafil waladu bi mujarradin li'an daga an yi li'anin ɗan ya zamanto ya kore shi amma ko da shi mijin bai ce a cikin li'anin cewa na ganta tana zina kuma ɗan ba nawa ba ne ko da bai faɗi wannan ba ko da bai faɗi wannan ba na'am li'anin ya kore ɗan ko da bai faɗa ba ko da bai faɗa ba to kaga wannan zai zamanto a riwayar a riwayar ubaidullah ana rajulan ramam ra'atahu wanta fa min waladiha ko da ke wannan tasrihi ne akan cewa ya faɗa to amma na ambata muku a satin da ya wuce cewa imam malik rahmatullahi alaihi ya ce idan mutum ya yi li'ani bayan an gama sai zo ya karyata ɗansa eh eh za a haddi ɗan me zai faru da shi na sani na sani saboda aka kage ya nuna kan cewar kenan li'ani baya kora ɗansa tunda in ya ƙaryata kansa in ya ƙaryata kansa ka ga matar ba za ta dawo ba amma ɗan zai dawo matar ba za ta dawo ba saboda li'an amma ɗan aka ce zai dawo saboda haka li'ani ba zai kore shi ba in ba ya yi nafi akan kore shi ba na'am a'a ya'ya uku suna nan ɗan da ya kore daga li'ani shi ne ya kore amma a ɗauka kan cewa shi ba ya kore ba kawai tuhumar ta ya yi da zina an fahimta ya tuhumce ta da zina kuma kasantin da ya yi li'ani kaga ba zai sake zuwa ya sadu da ita ba ko ba zai dawo ya sake saduwa da ita ba to kaga a cikin irin wannan sai a sai tana da ciki sai ta haihu to ya za a yi da ɗan shi bai ce ɗan ba ɗansa ba ne shi ya tumce ta da zina na'am ƙaunar wahidan na'am <laughs> ya yi li'ani akwai tafsil idan ɗan in ta haihu ƙasa da wata shida ƙasa da wata shida daga yanda ya yi li'ani ya tabbata ɗansa ne saboda haka wannan zinar ba ta kawo masa wani ɗa ya zamanto ba nasa ba an fahimta amma in ta haihu bayan wata shida domin shi shine aqall muddatul hamd in ta haihu bayan wata shida to ya riga da ya tuhumce ta da zina ya kora wannan dan, dan ba nasa ba ne an fahimta akwai wannan tafsil ɗin saboda haka ba za ka ce ƙaunar wahidan Dan ya koru ba da mujarradin li'ani. dole sai an tsaya an yi tafsil an duba an gani me ya faru bayan li'ani. ta yi ciki tunda shi bai ta arubi ga ciki ba tunda a lokacin ai babu ciki babu ma masaniya shi dai kawai ya tumce ta cewa ya ganta tana zina hmm? to saboda haka idan ta haihu akalla min wata shi akalla da wata shida to shi nan wannan ɗaya tabbata na yi, ko ba haka ba ya nuna kan cewa kenan tuntuni tana da cikin tun kafin zinar da ya yi tumce ta da shi tana da cikin saboda haka ta haifa masa ɗa eh, nasa amma idan ya ko idan ya ce ɗan nan ba na idan ta haihu bayan wata idan cikin ya zamanto ta haihu bayan wata shida har ya zuwa ga ƙarshen lokacin da ake haihuwa ta haihu bayan wata shida to wannan ɗan ba na ta bane saboda ya saboda ta yiwu ya zamanto wannan ɗan daga daga zinaɗin ne ba kuma sai ya ce ya yi istibra'in ta ba in dai kawai ya ce ya tunce ta ta zina aka gani ta zo da shi bayan wata shida to dan ya koru da wannan li'anin da yi ba a sharɗanta kan cewar wato a da cewar sai ya ce ta haihu daga zina ko kuma ya ce ya mata istibra'i to sai na'am a sai an mun faɗa yana daga cikin masayil ɗin wancan makon cewa li'ani sai a wajen alkali li'ani sai a wajen alkali ba za su haɗu ba don zafin kai don zafin kai ya tuhumce ta ita tana zafin kai ta ce to mu zo mu rantsuwan li'ani shikenan su zo su ko kuma a je a kirawo wani malami wanda bai san hukunci ba sai ce eh bar ne muku li'ani. wannan ba zai zama tole ami ba sai babu zancen shedu ai babu zancen shedu inda shedu ai babu zancen li'ani ko ba haka ba ai sai aka ce rantsuwar ta zama hudu hmm. na'am hmm. Eh. eh eh idan suka je suka yi li'ani a gida sai kuma suka je suka kai wajen alkali wai alƙali zai musu ta habiri sannan ya sake sa su sake maimaita li'anin ko ko hukuncin li'anin ya hau kansu mutane ba Eh, zan bincika maka insha Allah a ah, matsala ce muhimmiya na'am <laughs> zan bincika maka wannan farashi saboda dai sun ce dai sharaɗin li'ani a gaban hakim kuma haka aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaiwa aka yi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a kaddara ba su kai ba sai suka yi tsakanin su hmm. idan aka ce da mujarradin an yi rantsuwar li'anin rabuwar ta tabbata to shikenan ba a buƙatar hukuncin ba a bukatar hukuncin alƙali amma saboda riwayar da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan riwayar da muka karanta ah, wa farraqa bayna almutala'inai a wata riwayar wa farraqa bainahuma ya raba tsakanin kaga menene menene mujarradin li'anin ne ya kawo rabuwar eh? sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba saboda ka zai iya zamantowa cewa kenan ko sun yi lantsuwar in ba in ba alkali ne ya raba ba ba su rabu ba saboda haka li'anin lam yusadif mahallan in ba ai a gaban alkali ba amma an ce maka ban sani ba saboda ban ga nassin malamai akai ba zan gani amma fahimta daga hadisi ya nuna kan cewa ko da sun yi din haka din ne zahirin fahimta amma tukuna amma mahallu ba insha Allah ka biyo ni baki ma nu to sannan a cikin wannan hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hukunci da korewar ɗan ko? ya kore ɗan tunda gashi aka ce a sun maƙaba bilwala lil mar'a sannan ya hukunci cewa ɗan na matar ne ɗan na matar ne ɗan da aka haifa na matar ne to kasancewar ɗan na matan ne yaya zai zamanto a gado tsakaninsa da mahaifiyar tasa na farko tukuna kaga dai ɗan nasabarsa ta koru ko ko ba haka ba to muƙaddara ɗaya ce kaga bata zamanto yar mijin ba ko na nasabarta ta koru daga gare shi ko to idan nasabar ta ta koru da gare shi zai iya aurenta tun da ba esther ba ce eh ahsan saboda yar matarsa ce tun yar matarsa ce tun da yar matarsa ce ba zai aure ta ba <laughs> eh ai dan rami na gina muku in gani za ku fada <laughs> eh saboda haka ba zai ba zai iya aurenta ba ba don cewa ba yarsa ba ce a don cewar yar matarsa ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin na'am eh duk za su haɗu sun zamanto ‘yan uwanta li'ummiha sun zamanto li'ummai saboda haka idan idan a idan uwar ta mutu ita eh, shi wannan yaron na li'ani da shi da sauran 'ya'yanta su ne 'ya'yan uwarsu za su ci gado za su samu cin gadon mahaifiya za su ci gadon mahaifiya shi ne kan cewa suna da za su zamanto idan shi shi kadai ne zai ci dukiyar ta ki daya hmm? ko tun da zai zamanto asibinta idan kuma suna da yawa su raba lizzakar mislu hazil unsayin in mace ce kuma ta ɗauki nisfi to ya za a yi da sauran na'am na'am sai a ba ma 'yan uwan ita uwar ba to a kaddara ita yarinya ce ta rasu suwaye asibanta na'am ya za a yi zamanto asibai zawil arham 'yan uwan uwa ne tun da ba ta da uba su ta za ta samu asibai ko tun da asibai ai dangantaka ce ta fuskar mahaifi to ita ba a danganta ba ba ta ba ta da mahaifi na'am yan uwan mahaifiyarta yan uwan mahaifiyarta ba asibanta bane dawil arham na'am sai ai sai akai baitul mal kwarai wannan shine kaulin malik yace haka ya sami mutanen madina suna yi shine kaulin zai bin sabit da malik eh, amma su imamu ahmad da imamu shafi'i suka ce sai a ba ma asiban uwar asiban uwar ma bisa wani dalili eh na'am to babu bai mali fa kamar yanzu ga abba sai mu koma kaulin hanabila ko sai a ba mu asiban uwar ya fi bisa a ce an to ko kuma me ko kuma a yi raddi ko sai a yi raddi tun da an rasa asibai abinda ya saura na asibai din sai a ba ma mai farali din hmm? shi kenan sai a ba ma uwar sai a ba ma uwar sauran idan aka ce in alal qawli bin raddi a sannan wannan a daga cikin abin da hadisin nan ya nuna ya nuna kan cewa nasabarta ta koru daga mahaifin mutlakan ta kowace fuska saboda sadar da shi an ce wa alhaƙal walad bil mar'a wa walad wa walad bil mar'a ko kuma tun maƙaba bil walad mar'a sai dai kawai in ya karyata kansa kamar yadda muka ambata an shi aurenta su ala na'am shi aurenta eh su waliyan ne za maza na wajen uwa eh zaman to to nan shi ma shi ne waye zai zaman to waye zai zaman to yake da wala'inta in an tashi aure na'am a ah, wannan mu tsaya akan maganar malik malik da yace baitul mali za a bama eh sai a koma zuwa wajen sarki sai a koma wajen sarki ko alkali ya zamanto shi ne shi zai daura mata shi zai daura mata aure tunda shi ne zai ci shi ne baitul mali ne zai ci gadanta eh, bayan an ba ma uwa faralinta da yan uwa na'am na'am eh ya zai zamanto waliyinta tana da wa ko kani ita uwar eh? a shari'a menene shi dangane da ita yar hmm? na'am ammi khali dai ko khali yana daga cikin waɗanne kaso-kaso na dangantaka cikin auliya ne cikin cikin ulil arham ne ko cikin auliya ne ulil arham ya daga cikin ulul arham yaushe ulul arham suka zama to wajen aure na'am na'am malar ridwan me gaje eh eh bai wannan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ata kullu bi haqqin haqqan fala wasiyata liwari wannan ayar mansuha <laughs> sannan kuma wannan ayar ai akan menene wa ulul ba ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah eh akan maganar akan maganar abin nan gado bilwala da kan cewa mutum ya dauki wani ya ce wannan dan uwana ne zai ci gado na zan ci gadon sa shine aka shafe wannan hukunci na farkon musulunci aka ce wa ulul arham ba'dhum awla ba'dhum fi kitabillah amin to sannan wa alhaqal walad dinnan waɗansu ƙalar dara ƙutni tafarra da malikun bi hadhihi ziyada wallahi wannan magana ta dara kutu ta abinda aka roito daga dara kutu ta bani mamaki cewa malik ya kaɗaita da wannan ziyadar eh? tare da cewa eh? tare da cewa ku biyo ni ku ji riwayar bukhari ga wannan hadisi قال حدثنا مقدم ابن محمد ابن محمد ابن يحيى قال حدثني عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه أن, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعين إن ذا شئت مالك شيني يكا إيث ألحق الولد أه؟ eh to ba a saurin cewa ya aka yi dara kudni ya gafala da wannan amma abin da mamaki don gashi ibn abdulbar yace zakaru anna malikan tafarrada bi hadhihi lafza fi hadith ibn umar sai kuma ibn hajar yace wa qad ja'at min awjihin ukhra min hadith sa'al ibn sa'ad kama taqaddama min riwayat yunus an az-zuhri inda abi daud bi lafz ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه ومن رواية الأوزاء عن الزهري وكان الولد وكان الولد يدعى إلى أمه كنا ألا تأذى أدوكو أتكين حديث سهل ابن سعد قاشا حديث ابن عمر كدموني بمستحيم تابعين kun gane iskalin da nake fada? eh? a cikin hadisin da muka karanta a cikin hadisin da muka karanta ko a wata lafazin wa alhaqa walad bil wa walada bilmar'a ya sadar da ɗan da mahaifiyar da matar sai suka ce malik shine ya kadaita da wannan eh wannan lafazin malik shine kadai ya faɗi wannan kun fahimci iskallin nasu ko sai na karanta mana hadisin buhari da ubaidullah shi kuma yace waqaba bil waladi lil mar'a ba duk ma'anar ɗaya ba ce duk ma'anar ɗaya ba ce na'am a hukuncin ne duk hukuncin ne wa alhaqa al bil mar'a sai dai a san zai iya yiwa cewa a wato na'am to amma al-ilhad da wa bil walad lil mar'a ba ma'ana su ɗaya ba eh? akwai bambanci tsakanin al-qada da ilhaq ilhaq shine ka dan ka tabbatar da ba shine aka kawo istilhaq ba Matsalar za ta zo mana Ka ce ɗana ka ne ka danganta shi zuwa ka nasarta shi zuwa gare ka to da shi da hukuncin alkali duk ɗaya ne ai wa qadadil waladi lil mar'a to abin da yake bani mamaki shine ta yaya za a ce gashi yana cikin bukhari amma a ce malik ya kade ta da shi kuma ibn hajar da ya tashi kawo shaida akan cewa malik bai kade ta da shi ba sai ya tafi ya ɗauko hadisin sa abin da ya zo a hadisin sahal ibn sa'ad ba ga hadisi a cikin buhari ba da ya kamata ya kafa hujja wanda yake shine hadisin nafi ko ba haka ba to kun gane iskalin to ta kila dai ko ni ne ban fahimta ba eh, to a aika san irin waɗannan yana da wahala ka ce wato ka ce ya aka yi ba su fahimta haka ba ka danganta su ya zuwa ga wahami yana da wahala gara ka tunci kanka tukuna watakila kai ne baka gane ba eh, in kai haka sai ka daga haka watakila sai ka gane amma in ka fara kan cewa a ah, na gano su ne basu gane ba to shi kenan ka buɗe ka rufe makofarka mutanen da suke shekaru a cikin wannan al'amari kamar ibn abdulbar shekara talatin ya ce ya yi a kan sharhin muwatsa kawai shekara talatin samiru fu'adi min salafi na hijjatin <laughs> abokin hira ta abokin hira zuciya ta yau shekara talatin haka ibn abdulbar ya ce to sannan <laughs> kai kuma ka zo ka ce ai kaga sai an yi a hankali afon wannan kaulin da ce a siban dan dan da aka yi na mula'ana shine a siban uwar na dangane wannan kaulin sayyidina ali ne da abdullahi bin mas'ud qaulun sayyidina ali da Abdullahi bin mas'ud ba mazhabar shafi'i bace da mazhabar ahmad bal ahmad da shafi'i suna tare da jumhurul fuqaha shine kan cewar a wato a za a ba ma baitul mal in abin yayi saura shine kaulin hatta malik da hatta shafi'i da ahmad amma kaulin su ali riwayar sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud da ibrahimun naha'i da amiru sha'abi su ne suka tafi a kan cewa wannan ɗan asibansa su ne asiban uwar asibansa su ne asiban uwar to kaga idan muka zo in a wanne ne zai fi eh kun san koyaushe a cikihu ana so karkarin kabin son zuciya ka ba asali an fahimta idan muka ce ƙaunin malik cewa da ƙaunin jumhur cewa a bawa baitul mal yanzu babu baitul mal to a babin gado mun kore asibancin baitul mal to wajen aure wani ne zai aurar da ita muka ce sarki muka ce sarki ko to sai muka ce idan babu baitul mal waye zai wa za a ba mu kudin na'am sai muka ce to za mu ɗauki ƙaunin waɗancan mu ce a suban uwar ya fi bisa a ce a ba mu ya zamanto kudin ba a ba mu baitul mal ba ko kuma a yi raddi to in muka ce a suban uwar za a ba mu kun ga a babin gado mun tabbatar da asibci ga 'yan uwan uwa ko to don me a babin aure kuma za mu sai mu musu kenan sai mu bi kaulin ma'an ridwan eh? kar ya zamanto muna talfiq a babin gado mun dauki wani asali a babin aure kuma mun dauki wani asali to abinda ba a so kenan a fiqh in ka dauki asali ka tabbata a kansa a kowane babi shine rashin son zuciya ba kana yawo da da yanda yanda ya maka dadi ka dauka ba <laughs> na'am ai akwai gwamnati na'am yanzu asusun gwamnati bai tilmal ne eh yanzu wanne za a kai na local government ko na state government ko na federal <laughs> eh. matsala ta ƙarshe shine fafar raka bai na huma a cewar li'ani yana wajabta alfurka shi ma mun gani a cikin wancan hadisin ko mun ga wannan matsala irsil bunuwa shi dan idan mace ta hai idan uwa ta rasu ta baddanta na me zai gada namiji ba shi zai gaji dukiyar ba gabaki daya in aka ba mu ahalul furu to in shine kadai dan kaga shi zai dauki dukiyar gaba daya in kuma tana da waɗansu da ƴaƴan sai su raba tsakaninsu lizzakari mithlu hazzil unsayin na'am idan ƴa ce shine ai muna maganar cewa idan ƴa ce za ta ɗauki rabi ko to sauran rabin tunda ita ba asiba ba ce zai tafi wajen asibanta to ba ta da asibai sai a kai baitul mal in kuma ka ɗauki maganar riwayar imam sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud sai ya zamanto asiban uwar su za a bama na'am da ke a danganta shi zuwa ga uwarsa haka aka ce yin sabu li ummihi wa qabali al-walad lil mar'a hmm. ko kuma a yi dan na'am ya danganta da uwar tasa to dan dan ya ne banuna banu abu abna'ina wa na banu banatuna banuhunna abna'ur rijali al-aba'i hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ƴaƴan yassa ƴaƴansa ne in nabni hada sayyid ake yace sallallahu alaihi wasallam akan alhasan ko yace in nabni hada sayyid wannan danawa kuma dan yassa ne wannan ya daga cikin hususiyat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al suyuti ya kirga ta a cikin al-hususiyatul kubra nasa dan dan wani ne ba wanda yake ba mahaifinta ba ba zai ba sai dai ce dan mahaifiyarsa yi ko kuma yanda yanzu ake yi yanda yake ba a cewa ɗa nawa ne sai ya zamanto maulan sai zamanto guardian ɗinsa mai kula da shi na'am na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qal na'am جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فقال نعم إن امرأتي ولدت غلاما أسودا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. هل لك إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا أتى ذلك قال عسى أن يكون نزعه إرق قال wa hadha asa an yakuna naza'ahu irqun wannan yace an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi kala yace ja'a rajulun min bani fazara wani mutum daga banu fazara ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqal sai yace inna imra'ati waladat gulaman aswad sai yace matata ta haifi ɗa baki فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي هل لك من إبل كان هذا راقمة قال نعم قال فما ألوانها يتي يا يا لونك سكي قال حمر يتي جاجا الراقمة قال هل فيها من أورق أتكنسو أكوي ميروان كسا كسا ميروان توكا شيني الأورق الذي فيه الغبرة أكوي ميروان توكا qala inna hala wurka. hakika a cikinsu tambas akwai masu ruwan toka Kala fa'anna a ta hadhalik to ta yaya suka samu wannan launin qala asa an yakuna naza'ahu ir ce a yi kila jijiya ce ta fusge shi qala wa hadha asa an yakuna naza'ahu ir ce to wannan ma ta yiwu jijiya ce ta fusge shi na'am sallallahu alaihi wasallam a menene wannan wakar ta dan bani fazara menene yahwa imratan mai tsara iyaki ani wasma'ila ya jara menene wani mutum ne min bani fazara ko ya zo ya ga <laughs> asbaha ya hawa menene na manta abiyat banu fazara kabila ce babba daga cikin kabilun larabawa to a wannan mutum ya zo wajen annab sallallahu alaihi wasallam a cikin fadin abu huraira ja rajulun min bani fazara akwai ishara ga kiyayewa hadda ta abu huraira har ya tuna cewa mutumin nan da ya zo daga banu fazara ne wato kamar yana suranta yadda abin ya faru lokacin da ya zo faɗar wannan yana yin ishara akan mazidar tasabbut ƙarin tabbaci akan cewar a gabansa aka faƙal ya ce inna ra'ati waladar gulaman aswad ya ce matarsa ta haifi ɗa baƙi to wannan jirwaye da kamar wanka ya ko kamar yana nuna cewa ta zo masa da ɗa ba nasa ba to wannan ƙazafi ne ko ba ƙazafi ba ne na'am zargi kazafi ba zargi ba ne na'am kazafi zargi ne ko ba zargi ba eh? ba ce sa za a ce ka kawo shaida ba to ne sai dai zargi ne ke ɓantaccen zargi a'a ba mai ƙarfi ba zargi ne na zina ko aiki da ya kama da zina shine liwa ba shakku ba ne zargi ne tuhuma ce tuhuma ce sai dai tuhuma ke ɓantatta tuhuma da aikata alfasha shine kazaf shine kazafi wa qazful muhsanati alghafilati almu'minat menene wannan na'am oho ya ukta hayar albadwi wal habara kaifa tarayna fi fata fazara إيه، أصبح يا هو حرة معطارة إياك عادية واسمعي يا جارة شين إني أقول يا فتاة فزارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الجارة فارحل إلى أهلك باستخارة تقول إيش تباشي قورة <laughs> نعم جزاك الله خير <laughs> نعم كنا جي كذا في زرجيني da aikata alfasha da aikata alfasha ai mun yi shi muka ce idan mutum ya tumci matarsa da zina hmm, da zinan nan kuma ko ta gabanta ko ta bayanta ko ya tuhumci wani mutum da aikata aikin mutanen annabi lot duk kazafi ne wannan tuhuma ce tuhuma ce sai dai duk wanda ya tuhuma duk wanda ya tuhuma ba dole ne ya kawo abin da zai kubutar da shi daga tuhuma ba shi ne ya kawo shaidu kuma shaidun zina dole ko aikin alfasha na mutanen annabulo guda nawa ne guda hudu saboda haka idan bai kawo ba ya zama to kabe shi a cikin zargi din zargi ne na daban to shi wannan da yace matarsa matarsa ta haifa masa ɗa baƙi. kun ce zargi ne ko jirwaye da kamar wanka to zargi wannan zargin da ya yi bai zama to me ya sa kun ga dai abin da nake so ku yi tunani shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa bai ce masa ya zo ya li'ani ba bai kuma yi masa haddi ba ko ba haka ba amma abin da ya yi zargi ne ko ba zargi ba to me yasa ba a yi masa haddi ba ko me yasa ba a ce ya li'ani ba ya ji wajen ya ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin sana alhakim eh na'am kun ga muna ɗan ɓata lokaci a cikin wannan nake tambaya ku saboda abin saboda shi yasa ku fahimci hadisi sosai na'am bai tuhuma ba <laughs> ya ce gaban alkali na'am saboda matarsa ce eh. na'am yanzu to za mu iya ɗauka tun da waɗansu kun ce ba zargi ya yi ba ko jirwaye da kamar wanka ya yi to za mu iya cewa jirwaye da kamar wanka baya ta haddi eh na'am baya ta haddi jirwaye da kamar wanka baya ta haddi an halatta eh, to saboda haka jirwa da kamar wanka ba zai hajjar tahaddi ba yanzu da mutum zai je da mutum zai je ya samu wani ya ce to ai dai ni dai duk duniya ta san ni dan halak ne dan halak ne mahaifina ya haife ni ya je yana da suna rigima da wani ya gaya masa haka yana me yake so ya ce eh kun je kun yi ta taranta <laughs> eh jirwaye da kamar wanka zai iya neman haƙƙinsa ya ce ya ce ya tumce ya zarge shi da cewa shi ba ɗan halak ba ne zai iya kai shi alkali zai iya zai iya amma dai ya yi ta'arif amma ya yi ta'arif ya yi jirwaye da kamar wanka me zai sa ya ce shi dan halak ne in ba yana nufin wani abu ba to amma wannan shine ya yi jirwaye da kamar wanka ba za mu na zashara za ta amfani da shi ya yi jirwaye da kamar wanka a zartar masa da haddi hmm? amma yanzu shi wannan ba a zartar masa da haddi ba dalili shine cewar ya zo a matsayin ne fatawa ne ya zo a matsayin mai fatawa ne a kuma bisa larura dole zai iya faɗan wannan ko babu haddi babu ta'aziri akan mai fatawa saboda abin da ya jirwaye da kamar wanka ne inda ba dan fatawa ya zo ba to hukuncin daban ne amma dalilin da ya sa ba a zartar da haddi a kansa ba shine ya zo yana neman fatawa ne ya zo yana neman fatawa eh da aka bashi ai kaga da aka bashi fatawar wannan tuhumar da yake a cikin ransa ta kau ko bata kau ba ta kau mm. mm. na wani irin salon koyarwa ke nan mu ba shi a wajen eh, wannan hujja ne na alqiyas hujja ne na alqiyas <coughs> sannan آه، حديث ما لا يبدو منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا ينجر وعيد كمروان كاء قذفي با قذفي بني وبه قال الجمهور وقال الشا... واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك وأن المالكية يجب به الحد حد إذا كان مفهوما ga malikiya ya tafi akan ya yajibu bihil had idza kana mafhuman <laughs> in dai an fahimce shi <laughs> na a'a ba ana fatawa ba ana ba at-ta'rid bil hadd wannan misalin da na kawo mutum da zai ce ni dai dan mahaifina ne eh, in yana gaya ma wani in ya ce masa ya yi masa jirwa ya tuhumce shi da cewa shi ba dan halak ba ne wannan ta'arifin zai wajabta masa hajji a sannan ɗa ana sadar da shi da mahaifinsa ko da launinsu ya sha bambam ko da launinsu ya sha bambam sawa'un a cewa shi uban baki ne ɗan ya zama fari ko uban fari ne ɗan ya zama baki saboda mai umumin a ƙa'idar da ya kawo akan cewar wato la'allahu na naza'ahu yar kuma a cikin wannan akwai wajabcin ihtiyar wajen nasaba a yi taka tsantsan wajen nasaba da kan cewa daga zarar akwai yiwuwar a danganta nasaba ga a danganta nasaba ɗa ga ubansa in dai akwai yiwuwar to a danganta shi kar a kore saboda shari'a tana kwaɗayin kowane yaro a tabbatar masa da nasaba saboda nasaba ni'ima ce ni'ima ce eh, wanda rashinta a rashinta masifa ce to samunta a cikin al'umma shari'a ba ta so shi ake daga zarar an samu dan wani abu dan kankani sai a tabbatar da shi sannan na'am duba da wannan mm. sai ake li'ani za mu zo a hadisin zama eh. to wannan kuma hadisin asali ne na kiyasi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kiyasi yayi ko ko ba haka ba cewa na'am eh cewa wannan kiyasi ne menene illar jami'a menene asalin irkun allahu naza'ahu ir shine al-illar jami'a kamar yanda wato jijiya ta ja wancan a cikin raƙuma to anan ma ita ce saboda haka in ya tabbata cewa wancan raƙumin da ya zamanto ruwan toka nasa ne to wannan ɗan ma da ya zamanto baƙi nasa ne <laughs> eh. za a iya a bisa wannan za a iya amfani da wato alƙiyafa wajen tabbatar da nasaba shine waɗanda akwai mutane waɗanda suke da ilimi suke gane kama kamar almudliji da ya zo wanda suke ganin kafa kafafu daga kafafu suke gane cewa wannan dan wane ne wata ran ya zo ya ga usama bin zaid da babanta zaid eh, eh, eh, ah, ibn haritha suna bacci sun lullube da gwado sai ya ga kafafun sai ce waɗannan kafafun daga junansu suke annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan ya yayi murna ya ji har yana gaya ma Aisha saboda ana cewa Usama kamar ba dan mahaifinsa bane saboda shi zai fari ne sosai shi kuma Usama duhu gare shi ya ɗauko duhun mahaifiyarsa Ummu Aiman saboda haka har ana ta'arib da shi ana ganin ba ba dan mahaifinsa bane saboda haka da wannan aka ga wannan maganar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana murna wato kamar yanzu ne inda mutane suka yi imani da science a ce ai an je laboratory laboratory ta nuna komai daidai ne yanda za a yi murna dna to kamar to za a yi aiki da kiyafa wajen tabbatar da nasaba ba za a yi aiki da kiyafa ba amma za mu dawo wannan matsalar a hadisin da zai zo gaba alwaladu lil firash ahir ahiril hajar insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك